taro ne dai da ya haɗa dukkanin masu faɗa a ji na masarautar daura da ke jihar katsina domin sada zumunci da lalubo hanyoyin da za a ɗinke dukkanin wata baraka da ka iya kunnowa yankin kai jiha da ma ƙasa baki ɗaya kazalika an daddagi batun siyasa da yadda za a haɗa hancin dukkanin 'yan siyasar yankin masu mukamai da masu nema da ma waɗanda suka nema ba su samu ba barista ahmad usman el marzuk babban lauyan jam'iyyar apc na ƙasa shine uwa makarbiya wajen shirya wannan gagarumin taro ya kamata mu yarda da Allah wannan wurin wannan wurin zai zama shaida mun tsaya a nan mun faɗi cewa Allah ne yake ba da mulki ne saboda Allah da kansa shi ya faɗa cewa shi ke badawa ga wanda ya so a lokacin da ya dama ko ya anshe daga wurin wanda yake so ya ba wanda yake so wannan ba sabon karatu ba ne kusan kowa da ke na wurin mun karanta mu a nan ya zo wannan aya sannan haƙuri babu alkhairin da baya dawo kuma duk abin da zaman lafiya ko arziki ko mutunci bai ba da shi ba to da tsiya da fada da cin mutunci to ba zai bada da abu saboda haka ya kamata jama'a mu kai zuciya ne idan wani ya ɓaci to gaɗa wata hankali da ciwo ka nemi ƙuri'ar mutane ko ka nemi goyon bayan mutane kuma wata ma ka kashe resources amma ka ga an waye gari ba samu abin yana da ciwo amma mu duka muna da damun mu ya mana ci na yi takara a da wurin nan a zo daura zo din nan ba sau ɗaya ba amma Allah bai bani ba amma na gode Allah makamin da ya kai ni yanzu sai na ga kamar ya tattara duk abubuwan da sai ba na masarautar daura da ke jihar Katsina na da ƙananan hukumomi biyar da ke da gundumomi daban-daban alhaji musa haro shine dan madamin daura hakimin da margul ya ce masarautar na bukatar haɗin kan dukkanin wani mai ruwa da tsaki domin ganin ci gaba ya zo a yankin ta kowace fuska to ni jan hankalin mu da nake a nan wurin ita siyasar nan gaba ɗayanta a demokaradiyya ta duniya ko ta kasa baki daya babu inda aka ce sai ɗan wani ko ɗan wani babu ita da ɗan talaka da ɗan sarki da ɗan malami da ɗan attajiri da ɗan kowa magana ce ta Allah ta shugabanci magana ce ta al'umma wanda suka zaba haka za shi shugaban da muke kama da shi gaba daya a siyasar najeriya ko a siyasar yankin ma a daura ubanmu ku dukan kunan shugabannin mu da iyayen da ya fi da ni ni kaina na da takara 2007 da dan majalisar jiha da abokina nan abraham shi ya ci zaɓe shugaban ƙasa na nan bai kira ku bai ce ku in amma ya bar mu mu je mu nema al'umma muka nema allah bai bamu ba yana ɗaya daga cikin wanda ya raka shi har gida ya matan da jawabi musamman ma a wannan gaba da ake dab da buga kujen kamfen na 'yan takarar mukamai daban-daban a babban zaben shekarar 2023 shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina alhaji sani aliyu jebe ya ce lokaci ya yi da ya kamata mutanen yankin da ma na jihar katsina baki daya su mallaki katin zaben su domin sai da shine za su iya kawo sauyin duk da suke bukata a gaskiya jama'a sai mun tashi sai mun aiki tukuru dan an bar mu a baya sosai wallahi idan kuka ji ƙananan kuma da kuke kallo ƙanana ne wallahi sun mana nisa abin ya shafi rijista ta zaɓe a yau muna da ƙalubale a kan mu bayan nan mutane daban-daban sun tafa albarkacin bakinsu a wajen taron duk da niyyar lalubo hanyoyin da za a samu sauyi da kuma ci gaba a masarautar daura da ma jihar katsina baki daya daga bisani aka ci aka sha aka yi hani'an kamar yadda aka tanadi kayan kwalam da makulashe a wajen taron daga katsina abdullahi garba garbajani